wato saudat a rayuwata yanzu ba na da wani buri da ya wuce in ga allah ya soke ki lafiya in ga ɗana gashi nan kin haifon min abin da zai ka a ranar ba karamin daɗi zan ji ba ya yi nura kenan wallahi mijina ni nan da ka gani ko duk duniya ba abin da na fi so yanzu inda Allah ya sauke min bawan Allah nan ko kuma baiwar Allah nan saboda ni ban da wani buri da ya wuce su shi isa fa na ce ka tashi mu muje asibiti saboda mu duba lafiya insha Allah za ki sauka lafiya saboda na tabbatar miki da cewa ai duk abin da zaki haifo mana zai gagata zai gagatan da ba kowane da iyaye suke nuna ma irin wannan gatan ba zai ga gata na karshe zai ga soyayya ashe ashe ashe gaskiyan dr mansur ne ashe gaskiya ya faɗa shi isa ya ce gaskiya an aka haifi faɗan nan ba ƙaramin gata zai sha ba ka san me ya ce min shi da wani buri a rayuwa ta iyaka ya ga an haifi abin da aka fi so a duniya a asibitinsa kuma dr mansur kaga yanzu ya tashi daga irin irin kamar wani mutumi haka ya dawo dan uwanmu na jini ma kuwa ai dr mansur ai ya wuce a kira shi aboki yanzu dr mansur ya dai mu ce mai dan uwa saboda kamar soyayya da yake nuna mana da kuma irin soyayyen da yake nuna ma abin da za ki haifa ɗin nan babban addu'a da za mu yi a nan shine Allah Ubangiji ya soke ki lafiya. Amin ya Allah lafiya na wanda ya haka yi ne tun barka da shigowa ya ne ya aike ka tuba Allah ne yanzu mun yi da ke za ka raka mu ne yanzu ga shi ka ka fara wani ka kama wani aiki wanda aikin ne yanzu ba san da za a gama wannan aikin shi yasa kullum nake gaya ma kai aure kai aure kaga inda ni ne yanzu ina gida irin wannan aikin ba ni zan yi ba yin tura matana da ta mun shi a takaice da yanzu na lura gori kake so kai mun ba ma rakiyar taka bace ta kawo ka to kaga kwanta da hankalinka nan ba da dadewa ba ina tabbatar maka da cewa zan auri matar da kai kanka sai ka yaba da halayenta za ta kasance mai kyawun halaye da ɗabi'u za ta kasance kuma kyakkyawa kai da abin da ake bukata da a wajen mace za a samu a ta. ai da abin ta ai ba za ta kai sau da tita ba saboda kai da kanka kake yaban sau da tita baka taba ganin mace mai hankali da natsuwa irin ta ba eh gaskiya haka ne mata ka tana kokari sosai amma ban kammala wannan aiki sai mu to shikenan ni zan shiga ɗakin kan can to kafin nan da Allah ka kokari ki gama saboda mace Thank you. kana kenan duk kyakkyawa ce Allah ya bani ɗa ko ɗaya mai kyau irin na mahaifiyarsa da kyan hali da juriya mijina kenan ni da na san mijina kyakkyawa ne kuma mai kyan kwatanci na san ku idan ya fita Allah kaɗai ya san matan da suke haɗe miyau a kansa hmm. mata ta kenan a yi magana yan magana ne in za a tara matan zamanin nan duka ba wanda ya ta kai minki wajen manta da irin gwagwarmayar da na sha ne wurin jarumai kafin Allah ya mallaka min ki kin ga kuwa har yanzu ba zan yarda akwai wata mace da ta kai ki kyau da kyan hali a na ba ah! ya nura wayo wayo ciki na wayo wayo wayo wayo wayo hello doctor eh wallahi saudar ce ga ta nan jikin da fa ya motsa fa wallahi muna nan yanzu nan ga nan muna bukatar taimako na gaggawa ba sannu sannu Time? Me aka samu? zan yi shiga na na Allah ya sa ya ɗauko kyawun halinki da haƙuri da juriya irin naki ko dai ya ɗauko halin babansa ba da kirkinsa da kyauta kuma irin nasa kawai sai ya yi masu iya mutuwa a yi a shatan sa wallahi ba Allah ya raya amma yanzu a salme mu ko? A magana salama ba yanzu ba. Kin Ki bari yanzu ki huta ki kwanta. zuwa gobe sabon Allah ya da ido na gani ido sai a sallame kin ji eh, ai ba damuwa da yau da gobe ai duk ne kya ƙara dan wuta ake ma to shikenan yanzu barin tashin je in ɗauko miki kayan da zaki kwana a nan ko to shikenan ba idan ra idan ka je ka ɗauko kayan kayan shi ɗin okay ana ji ka je eh kayan sanyin sa ba yana cikin drawer nan okay to shikenan barin je sai na dawo kuma akwai matsala kuma saki sai na dawo kenan ina so a yi min waziri zan ba da 'yar autar ɗakin ƙanwan daga nan babu inda zan wuce sai gidana akwai 'yata su don na kusanta da kowa ita zan bayar a yi min uzuri har yanzu matata ta bata ba ni har yanzu na kasa bambance wanda zan bayar ko matata ko ɗan da aka haifa min yau <laughs> matarka za ta iya sama maka wani jaririn jinjiri kuma fa ɗa ba zai taɓa samu maka ka ba kanka amsa bardo bardo bardo bardo bardo ka sani a yau ne za ka cika ƙungiya alkawarinta da ka ɗauka ba na buƙatar ji ko sauraro na wani har sai kun biya kungiya ta alkawarin da kuka yau nake bukata cikin minti sittin awa ɗaya <laughs> ina kwana ba gajiya oh maman baby daga yau kuma in kika tafi shikenan sai wani lokacin ko kawata bada na san na tabbata ku kan kun gaji da zirga-zirgar da nake a asibitin nan ai mu ba ma gajiya da manyan baki na musamman na cikin gida na gaban goshin oga maman boy kin ga ban da ke da mahaifin yaron nan ba wanda ya kai dokto ƙaunarsa ai na zo na gan shi ne kafin manyan baƙi su fara zuwa ganin shi to nos kenan ke ba kya gajiya da irin wannan wasanni yau kuma da wannan salon kika zo mu a ku kamun ɗana ni ma ya so nake in gan shi a ah, haba kina nufin baki san inda bebin ke yake ba abin kamar da wuya to ina ɗana yake ke ke wallahi wallahi tallahi na fi karfin kire na min hankali na fi karfin kire na min wayo ba na san irin wasan nan kawo dana kawai ni ba na san irin wasan nan ina dana yake ki ba ni dana duk kafin jama'a su ji mu da ke ki ba ni dana ne sai nake kai mu dana wai me yake faruwa ne na rufe da mun qur'ani sai tafiyar da rayuwar ɗana kusan shekara nawa ne ina jiran wannan kyautar da Allah zai mun kun isa ta isa ina ko kai mata ɗanta ni wallahi ban san inda yaron ta yake ba Lafiya? Me yake faruwa? ya faru kenan ɗana nake so ɗana nake so abin da ya faru ke fito min da ɗana ku fito min da ɗana na ce kawai na shigo na same su ta riƙe ta wai ba ta ɗanta ba sai an fito mata da ɗanta da wai in tambaye ku ma tukunna aikin me kuke ta ya aka yi ɗaya fita daga asibitin nan ta yaya to tsaya ku ji kun san cewa muddin ba a ga ɗan nan ba gaba ɗayan ku kun shiga uku kun dai shiga uku dukan ku kun shiga uku dan wallahi mummuwan takin da zan dauka ko wallahi tallahi sai kun za mutuwa akan abin da za ku dauka ko hukuma ba za su dauki mummunan matakin da zan dauka akan ku ba wallahi babu inda zaka je wallahi babu inda zaka je wallahi sai kun fito min da ɗana wallahi sai kun fito min da ɗana ba da matsala fa asibitin eh jaririn ne aka neme shi sama da ƙasa aka rasa ba inda ba a duba ba asibitin nan an rasa shi gaba ɗaya problem ɗin da muke fesin yanzu ke ok sir ok mafita ba ɗaya ce mafita ɗaya ne 他们在那里。 ta ba zai yi ba kalora kamar sin kana ina ka zo da akwai matsala akwai matsala muna asibitin ka yanzu yanzu ka zo akwai matsala ne su fito min da ara ka ce su fito min da ara kai malam ku fito min da ara ba za a yi bala'i a cikin asibitin nan yau wallahi zai kubuta mun da ɗana ha za ki fito kwantar da hankalin ai kamar ni kawai ki daga haihuwar yaro ah, lafiya uba na ba ki asibitin nan ne daga naki wallahi na je in karya dawowa ta na shiga cikin zan duba fayil Na zai ba. Ka fito da ɗana ne. Dole ai dole. Dole. Kawai. Dole. Waye. Abu ne ki mana. ki zaki bayanin abin da ya ke zaki bayanin abin Oke dama da biyu ka sa na zo saboda ka saboda ka sace min ɗana shi yasa ka matsa dole sai mata ta zo asibitin nan ta haihu to wallahi sai sun fito wanda ɗana wa'in nan wallahi. Ta yaya haka ta faru? Eh? Aka saci zariri a cikin asibitin nan ko da ma aikin ku bacci ne? Kaga Doktor, ban san dogon bayani. Ka gaya musu fito mu da ɗana ko ku fito mu da ɗana ni ko abin da na sani kenan. Um, Doktor, wai ana nufin ɗanta ya ɓata kenan? Au. Dama tambaya yake baki sani ba. Dama kai da tumanci dama kana da wata mugun manufa a cikin zuciyarka. Shi yasa ka baka son haya a wannan tsira na asibiti ka sace min ɗa. Um, Dokta, ni fa ina tunanin mahaifinsa ne ya zo ya ɗauke shi. kaga wata maganar banza to bari ki ji in gaya miki sharrin ki ba zai taɓa tasiri akan mijina ba saboda mijina yana so na kuma yana son abin da na haifa zai iya mallaki komai nasu a duniya akan wannan ɗan nawa munafuka a lugunguma baki isa ki shiga tsakana da iyali na ba wallahi ta yaya za a yi ki zo kina faɗan cewa wai na ɗauki ɗana munafuka kurin to wallahi ku fito min da ɗana in ba ku fito min da ɗana ba wallahi sai na baku da Allah eh, magana da kika yi tana da muhimmanci ya kamata ki buɗe baki ki ga mana gaskiya al'amarin da kika sani domin mai yiwuwa faɗan wannan magana ita za ta fitar da mu daga cikin wannan rudanin gaba ɗaya. jiya da misalin karfe biyu da rabi na dare wayata ta yi alattar tashi ta tafeshin sai na ga mutum ya fito daga wannan ɗakin da jaka a hannunsa yana tafiya a hankali yana waige-waige ni ma sai na bi bayansa a hankali sai na ji kukan jariri kuma wallahi shi ne na gani shi ne wallahi awa <laughs> ƙaryar ta ke aiwata ta yi ba ta yawa zan ɗauki ɗana da matana ta haifa in sa a cikin jaka kashe shi nake so na yake na to ki sake sabon shiri wannan shirin naki bai bi wallahi Hello, salamu alaikum. Ya magana da kusa. Um, ba lafiya gaskiya akwai matsala eh wato ɗani ya bata asibiti na wani jariri daga daren jiya zuwa yau da safe to shine ya za a halin da ake cikin duk muna tare yake gaya mun gaskiya yake gaya mun babu ƙarya ko son rai a ciki tabbas abin da nake faɗa maka ranka da ɗaya gaskiya ne babu ƙarya ko son zuciya a cikin abin da nake faɗa maka ka ce ranar da abin ya faru kai kake da duti a ranar ko to bayan tafiyar shi mijin nata alhaji nura wa kake da yaƙi ne ko zargin ya shigo wallahi tallahi kamar yadda ta faɗa haka abin yake babu wadda ya shigo sannan kuma ni ba ni da wata masanya kan wannan al'amari kuma ni dai babu wadda na ga shigo sai dai ban sani ba ku dan ya iya na gani malama Rami, kin ce ke ce wace abin yana faruwa a daren ke kasance a cikin ɗakin za ki iya shaida jakar da kike zargin jaririn aka fita da shi a ciki tabbas zan iya shaida sai dai amma ban da tabbacin cewa mutum ne a ciki amma kin tabbata shi ki gani jaka misalin karfe biyu da rabi na dare shi ne na gani ranka ya daɗe duk abin da nake faɗa maka ina faɗa maka gaskiya tsakanina da Allah kuma kin tabbata kin ji kukan jaririn a tare da shi zahiri okay ina ganin babu damuwa za mu yi amfani da yadda doka ta ajiye mu mu yi binciken duk da ya kamata mu yi don gano gaskiyar al'amari kuma mu mika gaskiyar ga wanda yake da ita amma za ku ba hukumar mu haɗin kai duk lokacin da muka buƙace ku a kowane irin yanayi ne da fatan za ku amsa mana Ah, Dr. Mansur, a matsayinka na babban likita kuma babban ɗan kasuwa a jihar nan wanda kuma kai suna matuƙa gaya tare da kai da asibitinka musamman wajen ƙwarewa da iya kula da marasa lafiya. ta yaya aka yi irin wannan al'amari ya fara asibitinka wannan baka ganin ciwar ci baya ne a ce asibitinka a rasa dan mutum koko wannan yana nuna cewar a asibitin naka babu isasshen ƙwararren security gaskiya wannan abin abin takaici ne saboda wannan shi karo na farko da irin wannan ya fara wannan asibitin tsawon kafuwar asibitin nan kuma idan kai la'akari za ga cewa ma koma baya ne mu a gare mu don ko ba komai sunan asibitin ya ɓaci ni kai na masan yadda aka ta faruwa abu ɗaya da na sani shine eh, akan magana tsaro muna da isasshen tsaro da rana ne da safe ne da dare ne akwai security da suke kai kawo kawai dai abin da na sani security ma da ke duty a wannan ranar ya karbi izini akan zai tafiya kuma ya gaya min cewa zai tafiya na kwana ɗaya abin da ya sa na bashi dama kenan a ciki kenan ya sanar da kai kuma bayan ya sanar da kai ka ba shi izinin hakan ya ya yau ai muka kai da kai ne wai ya muka da kai yanzu na samu labarin kana nema ala sa dai ba laifin na sake aikata ranka dai ba mi da kai za tattara ina ka ina ka bar nan gidan ba yau kwana nawa wallahi ranka dade mai daki na ce bata ji daɗi ba amma in Allah ya da ba za mu sake minti biyar ba sai a tasha kai haƙuri ni wannan ba damuwa ta bane ni yanzu ina cikin tashin hankali ne ka gane ko ana bincike ne akan mutuwan mutuwan jariri na ɗana na farko akan shi ake bincike barin gaya ma ɗanka ne dama kai ko ma menene ni ka bani na san yadda zan ƙara tare su ni dai abin da nake so da kai shine na baka minti 20 ku tattara ina ku ina ku tafi inda na gaya maka tafi na faɗa ma to ranka gode akan wannan kukan da kike wannan kukan da kike ba shi zai dawo miki da wannan yaron ba ana gane mummuni ne a lokacin da kaddara ta same shi zai iya jurewa ya kamata a ce ki koyi dauriya ni kaina da na ɗauki san duniya duk wani burina na ɗora akan wannan yaron na ce zan bai miki mai ta kuka a cikin gidan nan wa zai ba wani haƙuri a cikin ni da ke ya kamata ki samun kanki haƙuri masa addu'a in Allah ya yi wannan yaron namu zai dawo za mu gan shi in kuma ba zai dawo ba sai masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya haɗa ma gidan aljanna ta ya bala'i zai samu uwa irin wannan sannan ka ce hankalinta ya kwanta sun iya sadaukar da komai a duniya saboda wannan jaririn nawa an sace min abin da na fi so a duniya an sace shi wallahi wallahi Allah duk wanda ya sace min ɗana wallahi shi ma ba zai yi bacci a duniya ba ta yaya za ki dinga jayayya da ikon Allah ke kin sai ki tsara ma kanki rayuwarki dole ne fa ki yarda da kaddara mai kyau da mara kyau wannan yaron idan Allah ya rabu mu ne na gaya miki za mu gan shi idan ba rabon ba ne ba yadda za mu haƙuri za mu Karka damu, kai dai ka yi ƙoƙarin cika ma ƙungiya alƙawarinta, karka yadda kake ta mata ƙa'idoji. ba za ka taba haɗuwa da cikas ba amma ka haɗu da ita ka gaggauta sanar da mu ƙungiya za ta ɗaukar maka mataki <laughs> daman yanzu muke magana ok ai ni ma daga wurin ku nake can aka ce min ba kwanan kun ta wani shine sai na ta wurin ba wani abun Allah yadda akan maganar yaran nan ce in Allah da duk yadda zamu ba gudu ba ja da baya za mu samu duk yaran Allah ya sa Allah yau sai dai gidanka yanzu da muke so mu je mu dan yi bincike a cikin gidanka saboda akwai wata jaka da ka gaya mana na san wannan munafukanci za ta faɗa yalla bai wannan munafuka ce na je na bincike mai tsawo akan ta ko a unguwarsa an santa wannan ba karamin mashiranciya ba ce wallahi in kuma wannan jakar da ake yi magana ni da akwai jakata tana moto na yanzu zan zuwa da ɗauko ta bari je ɗauko ta ba wannan bace da ake magana ko ba ita ba ta ce wannan Yallaɓai tabbas wannan jaka ita ce wallahi ita ce. Wannan jakar ta Dr. Mansur ce wallahi a gurinsa na fara sanin wannan jakar. Dr. Mansur kin tabbatar ta ce ta ce wannan kin Oga ni na gama ina so zan wuce. Ok, wadda ta canje ki ta zo kenan. Eh, amma dan Allah gobe ina so zan wuce Kaduna gidan biki. Kai, wai ke baki da aiki ne kullum sai dai kice yau ga biki anan gobe ga biki anan? Kai, wow, wannan jikin ya min Wannan jikar na siyo ta ne saboda personal use ne. Da fatan kin ji ko? Ok, ko za ka bani aranta in je gidan biki gobe da o oh, biki da na gaya miki ba kenan da Allah ne kake cikin da su kin gani ki kira min next patient eh, um, Hassan Garba Hassan Garba kin ji ko ah. ai na san ba za ta faɗa ba <laughs> ka san wani abu ne na fi kusa bunƙasa saboda zarar komai ya bayyana shikenan za a gara sani <laughs> ka san abin sirri kaga bai kamata mu tsawaita magana a waya ba saboda ina tuki kuma kaga ba da ina tuki ina waya ko to <laughs> na gode Dr. Mansur, me ya haɗa ka da kayan jarirai kai da ba aure bane da kai ba? Wannan kayan jarirai na siye su ne sakamakon yaran da ake magana kan shi yanzu. A doctor, ina so za ka ba mu haɗin kai don mu gudanar da bincike a gidan nan naka. Ba damuwa, bismillah. sai kuma wannan ledar da aka samu sunan jariri gane abin da kake boye min a ranka gaskiyar dr abu ce ta gaya min cewa kai sata jaririnka kai da kanka ya yi nura kai ka sata jaririnka so da dalle kin haukace kin kasa ɗaukan ƙaddarar da allah ya ɗaura miki ta ya za a in sace ɗanmu ta ya za a in sace abin da muka fi so ta ya za a in raba ɗana da mahaifiyarsa ta yaya ga wannan zoben wannan zoben shi ya tabbatar min da cewa na daina zargin kowa a duniya na daina zargin kowa shi ya ɗauke min ɗana kai ka ɗauke min ɗana sana. Ta yi Nura, ka sani matarka ce, baka da wani sirri a duniya da ya wuce ni. Wallahi ba zan taɓa tona maka sirrinka ba, ko me kake yi ba zan taɓa tona maka ba. Don Allah don annabi, ka gaya min ina ka kai min ɗana, don Allah ka gaya min. Zan faɗa miki sirrin abin da yake faruwa. saboda na gane cewa ke riga kin fahimci komai idan na faɗa miki na san ko ki haɗa hannu da hukuma ko kuma ki guje ni kuma yanzu duk duniya ba abin da nake so sama da ke wallahi sai dai kuma da akwai wani sharaɗi guda ɗaya na yarda kowane irin sharaɗi ne na yadda da shi na amince sharaɗin shi ne idan na faɗa miki ko dai ki haukace ko kuma ki mutu na yadda kowane irin sharaɗi ne amma ban da mutuwa wallahi in ni ce ki wata uku uku zan rinka yi ina haihuwa sai da Allah can tafi can ba umma kin yi sauri wallahi ke kin taɓa ganin inda aka wuce da amarya kai tsaye ba don kamanin ta dangin miji ba ya tara bakin <laughs> Life is full of hurdles, obstacles and hitches. To, ga amarya nan dai mun kawo muku, mun kawo ta amana. To, amana dai mun karba. Allah ya sa a daɗe. Mm. A new bride has arrived at new matrimonial home, but before she performs her matrimonial functions, adversity snatches the place of prosperity. Charlie Enterprises backs with a brand new concept, Dengin Muji. wallahi wallahi tallahi in tulami ƙarya kike mu a gaban ki kuma ka shigo da amaryar da lafiyar ta kalma baki ga kwayan idan ta yanda ya burge ya koma sama ba ke eh to idan ma ciki ne da ita kenan kin ga kabiru ne ciki ku ya zo gidan ubansa dole ya saka taiwana ko kuma a dokin kofa ta ci karo da shi ba kina ji na lami ku tabbatar da samu damar zama gidan ɗana ba domin wallahi duk abin da zai faru sai dai faru ko da tsiya ko da sai mun da ni fa wannan jin sa nake kamar wani shirin fim ko kuma a karanta littafi ake ni tashin hankali na ma daya kai ya kusance ta a wannan daren mu shiga uku a ah, haba haba sai ka ce wani soko ko kunya ba ka ji kunya hmm. fashi ne ko sata ko bai san ji kunya ni ban ga abin kunya tension upon tension aggression upon aggression Confusion upon confusion and solution seems hopeless. Dangin miji. Me ke faruwa ne? Ko kafin kai na ya buga. Maryam lalatacciya ce. Har bari ya kama da mutum. Shi shi Maryam ta shigo maka da shi cikin gidanka. Dan maki da kunya? Maryam ka kasa yin bacci. A daren da kowace ma'aurata suke farin Saboda ko na rantsa ido na. Suke tunawa. Ba abin da nake gani sai Maryam dauke da cikin da ba shi da uba. Ya kasance mana garan bakin ciki. Dangin miji. ke da Allah da fita wannan magana da kike yi idan haka ne ai shi kabir ya kowa sanin chamuriyan ba ta da wani saurayin da ya wuce shi shine ummul aba'isan abin da ke damunta ai duk matar da ta guji haihuwa a irin wannan gidan wallahi tsiya take kwankwasa mai kofa Dangin Miji, Executive Producer Charlie Enterprises, Story Salisu Charlie, Screenplay Fauziya D. Suleiman, Assistant Director Aminu S. Bono, Dangin Miji, produced by the Kannywood Workaholic Producer Yunus Azu, and directed by the Kannywood Eloquent Director Malam Aminu Saira. lahira in ba a kashe ki yau inda na gaya miki. ya ni ka duba ga wani ne ta garin nan ni yanzu ya shiga dangin miji Voice over General BN official trailer MS Ninake Dangin Miji coming soon. tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin fasikin mutum irin tahir ba mutumin da ya so yi lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan idan mun yi aure yana nufin zina kenan kada abin ya daure miki kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya kina so kice ce mini baki san shi ba kuma baki san inda zan same shi ba a matsayinki na uwarsa sunansa kaɗai na taba ji don ban taba ganinsa sa ba balantana in san shi <laughs> It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Meeting visa. Wanda mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kwashiwa, Abno Entertainment comes another mind-blowing thriller, mijin Visa. Na kamar kin tsaida ni ko? mata masu mutunci idan aka ba su lift sai su nuna ba su so amma ba wai don ba sa so ba don su kare mutuncin su kawai ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana da ganin sarkin kawa kawai sai miya ta yi zaki sarki canja min topic din da nake ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba don dai haka ne da gobe ki je ki hada wa kanki ne masu Biza, he set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot and vanishes into thin air. Biza. <laughs> Lisa. amma dai ki ba su hakuri tunda kin ga hotel za mu zauna amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba ki tari a hotel suka ce wata karuwa mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya to a gidan nan aka fara wannan tarihin a ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare wannan kuma kyakkyawan tarihi ba ne amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata idan kuma kuka nemi ku tada wannan magana to ku sani fa kamar kun tada auren nan ne yanzu yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanya ki tafiya ta kai amma ko wannan yaron ya cuce Allah ya isa tsakanin da shi wannan mata turare ce domin ya daɗe da sakinta jira kawai take ta ayyuta ta ije masa jaririnsa ta kama gabanta kusan duka nan yaran haka aka same su matansa ke da aihuwa ni ke musu jiwa ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayanku kuma sai Allah ya saka mu kin ji na roke ki ki yafe min ne watch how the game ends it's Adam Isengo against Jamila Nagudu Hadiza Aliu Gabon Aisha Aliu Tania Maryam Booth Fati Washa Halima Atete and Rahama Sadau mijin visa ni da nake biyan naira dubu talatin duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba sai da ke da yake zaman bulus mijin bisa Wallahi ba zai yi ba, na rantse da Allah sakin ba na yi gaba da shi. Ƙarya kike ba kisa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da zai zo gidan nan za su yi rigima kin da ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Indirected by Falalu A. Dorai. Mijin Visa, marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. Ni mata Ah. <laughs> Mijin Pizza, hidden your screen soonest. A ina nake ne? A ƙauyen Marke kake. Suwaye ku? Ni ce fa matar ka Bintu. Mun haɗu da kai a bakin rafi shekara biyu da suka wuce. A duk lokacin da kake so ka cimma wani buri naka. Ka rufe ido. Ka saurari zuciyarka. za ka samu maslaha ni ma yanzu da na rufe ido na sai nake ganin cewa abin da na daɗe ina san shi buri na ya cika me kenan burin aurenki mun yi aure har mun haihu da kai ban san wani abu game da wannan abin da kika faɗa ba yanzu ni ku ƙyale ni gida zan tafi kai hankuri kar kai ma hakan ka tafiya zan yi life is really simple but sometimes people insist on making it Allah ya su tsakaninmu da ku. Babu wani abu arena illa alkhairi. To alkhairin ne wanda muka mallaka kake nema ka kwashe. shi. Kampa Motion Pictures, after the success of Rabu Ajay, Hanwa and Da'iman brings forth another masterpiece. Mijin mace ne. To yanzu idan ne auren, wa zai rike min ɗan

kome kike wani kallon mu ko san wani kike a ciki? Girma ne ya faɗi. Girman ku da mutuncin ku ya zube a idanun yar ku. Bana hakan duk wani kalubale da zan fuskanta. Mu da kai mu zuba. Lost in an unknown world, a man is subjected to mockery, insulted, scorned, and abused. He becomes miserable and frustrated. da za ku taimaki kanku ku cire ke da kuke mu a cikin zuciyar ku yadda cewa haduwa ta da ku ƙadara ce daga wajen Allah mu duk ba nan muke so ka gane ba so muke Allah ya saka fuskanci cewar mu fa kaunarka ne kwata kwata ba ma yi saboda ka kuma saura iris mijin mace is Shazali Kampan produced by Naziru Danghajia. Screenplay by Jamila Nafsan. Story and directed by the Whiskey director Alenu. Majin Machabi.